Yesu yana yawo daga ƙauye zuwa ƙauye yana ba da labari mai daɗi. Wata rana ya shiga wani ƙauye, ya shiga wani gida inda akwai taron mutane da yawa, malama addini kuma suna nan cikin gidan. Wurin ya cika saboda Yesu yana koyaswa yana warkar da marasa lafiya. Sai wasu mutane hudu suka ji labarin Yesu yana warkar da marasa lafiya. sai suka ɗauko wani mara lafiya wanda shanyayye ne duka jikinsa, suka zo da shi wurin da Yesu yake koyaswa. Da suka zo wurin ya cika da mutane, sai suka ɗauraye giya hudu suka hau saman gidan, sai suka yi ƙofa can a saman gidan suka zuro mutumin, sai da ya zo gaban Yesu, sai Yesu ya duba, ya ga yadda dogara su gare shi take, sai ya ce, an gafarta maka laifofinka sai malama addini da suke cikin gidan suka ce wane ne wannan da yake magana sabo wa ke iya gafarta laifi in ba Allah ba sai Yesu ya ce wane ne ya sauƙi a ce an gafarta maka laifinka ko ko a ce ɗauki shimfiɗarka ka yi tafiya Yesu ya ce musu domin ku sani cewa ina da iko sai ya ce wa marar lafiya, Tashi ɗauki shimfiɗar ka ka yi tafiya, sai ya tashi ya ɗauki shimfiɗarsa yana tsalle yana murna, mutanen da suke cikin gidan kuma suka yi ta murna tare da shi, suka ce, Mun daɗe muna ganin ayyukan al'ajabi, amma ba mu taɓa ganin irin wannan ba.